inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne wannan ni zaka duba ka ci amana ta ka rasa wadda zaka ci amana a duniyan nan sai ni cin amana ta me me cin amana so nawa ina miki magana akan ki fito ki zo mu shiga mai auren nan me kike cewa za ki bincike za ki bincike shi aidi ce ke me kike bincikawa ko kuɗi ci amana ta in addini na ma ya nuna mu in aka min abu in hakura in ba zan iya hakuri ba in rama daidai da abin da aka mun to ni sai na rama ba zan iya hakuri ba ba wani marabi ya kira ko me zai faru ko ma za ki yi shi ku da kwanciyan hankali kun daina samun shi sai na yi maganin a bikin sun